ɗaya tilo a bangaren gasar premier league na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 28 wanda ba samu damar buga shi ba a wancan lokacin saboda wasu dalilai inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta ba arsenal har gida ta lallasa ta kwallo uku da nema dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester city bernardo silva shine ya jefa kwallo a cikin mintuna na 15 da fara wasan daga bisani a cikin minti na 28 david silva ya jefa kwallo ta biyu ana cikin minti na 33 laira sani ya jefa kwallo ta uku a ragar kungiyar kwallon kafa ta arsenal hakan ya sa aka tashi wasan uku da nema inda a kwana hudu ta wuce kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta arsenal a gasan karshe na cin kofin kalin kafa na kasar ingila da kwallo uku da nema idan muka dawo bangaren wasan da za fafata a kasar ingila kuwa a gobe za a shiga wasannin mako na 29 na gasar ta premier league da kungiyar kwallon kafa ta bolle da su fata da kungiyar kwallon kafa ta everton watford a gida suna tare da west brom tottenham za su fata da hudar pista ne sai kungiyar kwallon kafa ta swansea su fafata da kungiyar kwallon kafa ta west Ham leicester city a gida za su fata da bournemouth sa southampton ka karɓa gudun stoke city liverpool ko da su bar da gumi da newcastle united ne za a fara wasan tun daga misalin karfe 1 da rabi har zuwa karfe 6 da rabi na yammaci a kogon nigeria a can kasar sun ko bangaren la liga jiya an buga wasa daya tilo ko kuma an buga wasa jiya an buga wasa guda uku a wasan mako na 26 kungiyar kwallon kafa ta real batis ta can jaras babu ci su da kungiyar kwallon kafa ta real sociedad lamas ko sun yi kunnen doki daya da daya tsakanin su da barcelona alabes ta samu nasara akan levante da kwallo daya mai ban haushi gobe idan allah ya kai mu za a buga wasan mako na 27 da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal suna tare da Geru na kungiyar kwallon kafa ta Sabia da su karɓa kwanci Atlantico Bilbao. Leganes a gida za su fafata da Malaga sai kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona za su farje gumi da Eva. Real Madrid za su karɓa kwanci kungiyar Getafe za a fara tun misalin karfe 1 na rana har zuwa karfe 9 saura kwata na dare a agogon Najeriya, Nijar, kamar da kasar Chad. A kasar Faransa kuwa a jiya an fafata a wasan Coupe de France wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final inda a jiyan hon ta samu nasara a kan leon kallo kwallo ɗaya mai ban a ranar talata 17 ga watan maris shekara 2018 za a buga wasan kusa da na karshe din inda kungiyar kwallon kafa ta kwan za su fafata da psg ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta lihaviya za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta chamlin har ila yau a yau za a fafata a gasar league one na kasar spain a gasar league one na kasar faransa mako na 28 inda kungiyar kwallon kafa ta nancy za su fafata da lille da misalin karfe 7 na yammaci monaco kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta garin da zai da misalin karfe 9 saura kwata na dare a gobe idan allah ya kai mu troyes kungiyar kwallon kafa ta troy za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta psd da misalin karfe biyar sai kungiyar kwallon kafa ta san eton da misalin karfe takwas su karbi wakuncin dijon mayan da misalin karfe takwas din za su fafata da toulouse sauran wasan sun hada da kungiyar wasan kwallon kafa da su fafata na anga da su fafata da wickham ms a gida suna tare da raine sai kungiyar kwallon kafa ta za a buga wasan ne daga misalin karfe takwas na yammaci a gugun najeriya dan bangaren bundesliga na kasar jamus kwanan shekara 2017 zuwa 2018 mako na 25 a yau za a buga wasa daya tilo tsakanin kungiyar kwallon kafa ta croatia mai shingalwa da kungiyar kwallon kafa ta wai da bremen da misalin karfe 8 da rabi na yammaci a yau gobe idan Allah ya kai mu Wasbrook suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen. Wasbrook za su karɓi bakuncin Hoffenheim ne sai kungiyar kwallon kafa ta Hamburg Swapper ta da Mainz 05. interim frankfurt suna tare da anova 96 chelsea su karɓi bakuncin hatta bali arbi leipzig za su karɓi bakuncin borussia dortmund idan muka dawo kasar iran kuwa har ila yau a bangaren gasan kwallon kafan kasar iran din ta tsare mata 32 da suka yi kokarin shiga kallon wasan kwallon kafa matan sun yi kokarin su je kallon wasa ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta tehran da kungiyar kwallon kafa ta fasifoli a can kasar iran din iran ta ce an tsare su ne na dan wani lokaci kafin a sashi daga wasan a sake su shugaban kungiyar kwallon kafa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya infantino ya halarci wasan tare da ministan harkokin waje na kasar iran masud inda aka watsa sakon da take nuni cewa ɗan jarida yana tambayan ministan kan cewa kan wani lokaci ne za a yarda cewa mata su halarci wasan kwallon kafa a can kasar iran sai dai kakakin majalisar kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida na kasar sayyadi salaf samani ya ce ba a ba a kama mata magoya bayan 'yan wasan kwallon kafa ba amma 'yan sanda sun kai su wani waje ne domin su tsare su har a tashi a wasan inda wani bangaren ke cewa mata guda biyu ne kacal aka kama su wasu rahotannin sun ce mata guda biyu ne da aka kama su ake akan tsare su kafin tashi iran ta haramta wa mata shiga wasan kwallon kafa ne tun a lokacin juyin juya hali na musulunci na shekara 1979 wata majiyar ta ce kungiyoyin neman yancin mata su suka buƙaci mata da su je kallon wasan a wasan da aka yi a jiya alhamis iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya